لاكلون من شجر من زقوم kuma za ku ci daga ‘ya'yan bishiyar zaƙom ranar alƙyama ɗan itace ne mummuna maras daɗi.